abubuwan da ke faruwa ranar zaɓe har zuwa yanzu a takaice. 'Yan ta'adda sun ci nasarar faffasa akwatin zaɓe, wargatsa 'yan zaɓe da kuma tarwatsa kowa a wajen taron a garin Benin. Ba iyaka Benin ne kawai hakan ya faru, hakan ya faru a Surulere Lagos har da amfani da bindiga. A Kogi Central ma an kama wasu matasa da bindigogi sun je sun hari 'yan zaɓe, sun jiyo wasu ciwo kuma sun tarwatsa 'yan zaɓen. Sun jiyo wasu ciwo kuma sun tarwatsa 'yan zaɓen. Abubuwa makamancin haka sun faru a Lugbe, Gwagwalada da ke Abuja, a takaice da duk girman Kano har yanzu ba a kawo wani report ko wani bayani na cewa an yi wani fada ko tashin hankali ko kuma 'yan ta'adda sun je sun wargatsa wani waje ba abin tambaya anan shine su ya suke wannan ta'addancin kuma meye su? mu je zuwa an kama afcc sun ci nasarar kama wata mata da katin zaben mutane goma sha takwas ba iyaka nan ba ta karba account number ɗinsu da kuma nambobinsu da nufin za ta tura musu kuɗi sun mata aiki kenan duba da cewa ma'aikatan INEC ba su je wasu mazaɓan ba polling unit da wuri ba shugaban INEC ya fito ya cewa eh an san da haka ba su je ba amma in dai har ka samu kana kan layi kafin karfe biyu da rabi to ba za ka ba wajen ba duk dare sai ka yi zaɓe a wannan map ɗin kuma za ku ga duka garuruwan da aka ce an yi samu dan tashin hankali a harkar zaben nan ko in ce ana kan samun tashin hankali a garin da aka sai zaɓa ƙuri'un mutane a inda aka takura wa mutum ya zaɓi wanda baya so a inda aka yi faɗa da kuma sauran makamancin haka shin a ra'ayinku ko a tunaninku su waye kuke ganin da cewa suna da sa hannu a wannan faɗan da ake na faffasa akwatunan zaɓe a Najeriya Allah ci gaba da kawo kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a Najeriya akwai abubuwa na cikin horon haɗuwar zuwa Peter Obi ya kawo Lagos garin Babola Ahmad Tinubu arabi Musa Hankwasa kuma ya kawo garin Kano Baba Atiku ya kawo garin Adamawa shi ku Baba Bola ahmad Tinubu ya kawo Katsina maza Baba Buhari wannan result ne ko sakamako ne da masu lissafi suka lissafa wato analyst duba ko in ce la'akari da sakamakon da ke hannun mutane a halin yanzu kamar yadda na gaya muku ba daga aina yake ba analysis ne suka haɗa sakamakon da suka gani a online da kuma sauran kafa suka haɗa suka fitar da wannan sakamakon to kuma ku yi la'akari da sakamakon da ku gani a online da kuma sauran kafa da mazaɓar ku shin a cikin 'yan takarar nan wanne kuke ganin zai kai labari Allah ya samu dace can bayani akan abubuwan da suke faruwa yau din nan, INEC ta yi suspending din mazaɓu ɗaya sai zuwa gobe za a yi zaɓen a garin Bayelsa. Wannan ya samo asali ne sakamakon faɗan da aka yi a wajen aka hana zaɓen ya tafi yadda ya kamata. mutane da yawa sun ce in aka aka ne abin ya kamata INEC a ba a kansile duk waɗannan mazaɓin da aka hana mutane su zaɓi abin da suka gara ma da kuma wanda aka yi harba ba aka yi faɗa ɗin nan a wani bangaren kuma hayaniya faɗa da kuma kicikici ya ɓalle tsakanin ma'aikatan zaɓe da kuma 'yan gari domin kuwa hukumar INEC har yanzu ba su yi uploading ɗin sakamakon zaɓen da aka yi online ba kamar yadda aka yi alkawari da su idan ba ku manta ba dama an ce sakamako online za a sake shi kowa yana gani amma shiru kake ji malam ya ci shirwa A wasu mazaɓin ku Najeriya ma'aikatan zaɓe sun yi lattin zuwa wajen zaɓe. Wanda hakan ya saɓa wa dokar INEC idan ba ku manta ba kuma. Shugaban INEC ya ce in dai ka hau kan layi kafin bi da rabi to za ka yi zaɓe dare. To kuma waɗanda ma'aikatan zaɓen suka zo ƙarfe shida fa ya za a yi da su. yanke muku dogon labari ya koma ga jirage har yanzu akwai mazaɓin da ake zaɓe a halin yanzu a yanzun nan to Allah subhanahu ta'ala ya je mu alheri ya ganar da mu alheri Allah samu dace Peter Obi sun hana kowane ɗan jam'iyya zaɓe in dai ba ɗan jam'iyyar Labour Party ba wannan mutumin da kuke gani dan APC ne saboda ya zaɓi APC aka rufe shi da duka aka kore shi ba dai ku ji abin da suke cewa da kunnen ku tabbatar APC da aka tambaye su ga me suka ce na Lagos People's Tatam 'yan Lagos ne suka fara ba iyakan aka tsaya ba na ga ɗan PDP da aka tattallawa mari saboda ya ji zaɓen PDP Hukumomin Najeriya tun da kan INEC din, EFCC, ICPC, sojoji, 'yan sanda, ma'aikatan zaɓe da kowa da kowa suna ƙoƙari mu ma mun shaida. Allah ya saka muku da alheri you are doing a selfless service amma dan Allah dan Annabi a taimaka a je a kwato wa waɗannan mutanen yancin da aka su zaɓa abin da ransu yake so. Kowane ɗan Najeriya yana da dama da right da opportunity da dama da ra'ayin ya zaɓi wanda ya ga dama ta san da ya ga dama a yadda ya ga dama. Da Allah ku ci gaba da taimaka mana Allah saka muku da alheri.